abin da ke faruwa tsakaninki da saurayinki abin da ke faruwa tsakaninki da mijinki it's your own privacy ba magana ai ya mun alƙawarin zai siya mu mota ya siya mu mota sai ki samu wacce ta fi shekara da shekaru tana neman miji bata samu ba kin zo kin bata naki a bliss saboda labarin da kike bayarwa ko kuma numban waya da kike bayarwa a gwada miki shi bayan da kuma kika iyayen ya auro ta kawo ta gidan baki bane mijin balantana ki ce lalle lalle sai kin sake ta haka zalika maza am kuma maza suna da wani abu fa budurwan shi ne fa amma da shi ya san ba auren ta zai ba zai iya daukar numban nata ya ba mu wani abokin shi kai ma ka bi ke baki sani ba kina tunani you are the smartest person suna can suna abin da suka ga dama suna nan suna ta ta miki rayuwa ke kuma kina nan kina tunanin <laughs> kin haɗu da garuri baki san ke ce garan ba na san ba a taru an zama ɗaya ba and nobody is perfect amma we should be careful we should be careful we should be careful ba maganan zan gwada saurayina in kina son ki gwada saurayinki. ki gwada saurayinki ki on your own maganan ina son in gwada mijina in ga whether you, will cheat on me gwada mijinki on your own don't involve your female friend don't involve <laughs> okay na san akwai mutane da yawa da irin haka ya faru da su akwai su so they know the pains they've gone through ba a ba a yi wannan ma maza a yanzu ba a yin shi saboda haka be careful be careful ke mace ne you have many ways ki gwada shi ki mishi duk yadda zaki namiji fa namiji ne namiji in ya so zai abin da ya ga dama in ya so za in <coughs> wani abin ma sai ya so za ki san yayi suna auren mu su aje mu a gida kawai trust ba trust mata zai lot ki yadda da mijinki ki yadda da cewa yau an kira ki an ce an ga mijinki da wata an ga saurayinki da wata an ga waninki da wata no matter who tell you that idan har a waya an kira ki a ah, common friend na ga saurayinki fa da wata tell him that is my friend kawata ce shikenan kin riga kin saka ta gobe ba za ta kira ki ta ta miki irin wannan gulmin ba